يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهق ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على cikin ikonsa yau muna ranar biyu ga watan Rajab shekara ta 1436 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ɗaya ga watan biyar shekara ta 2015 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan muna nan a shafi na 13 a ƙarƙashin kitabul iman inda muka karanta hadisin da ke kitabul iman babul imani mahu wa bayanu khisaluhu wa bayanu khisalihi wannan hadisi mun karanta shi daga farko zuwa ƙarshe muka kuma ambato bambance-bambancen da ke akwai tsakanin ruwayar imam bukhari da ta imam muslim sannan muka dan tabo bayani kan abin da ya shafi magana zuwan mala'ika jibril gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da masa wannan tambaya ko tambayoyi yanzu abin da zamu dauka a ciki shine zamu sake karanto tambayar farko da mala'ika jibril yau manzo sallallahu alaihi wa sallam game da imani sai kuma mu goya da bayanin da malamai suka yi akai fa atahu jibril an ga wajen sai mala'ika jibril ya zo wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa qala mal iman sai yace da manzon Allah menene imani qala al imanu an tu'mina billah sai yace abinda ake nufi da imani shine ka ba da gaskiya da Allah wa mala'ikati kuma ka ba da gaskiya da mala'ikunsa wa kutubi da littattafansa wa biliqa'ihi da kuma haɗuwa da shi wa rusulihi da ba da gaskiya da manzanninsa wa tu'mina bil ba'thi kuma ka ba da gaskiya da tayar da bayi wannan ita ce amsar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya baiwa mala'ika Jibril a sakamakon ya tambaye shi menene imani kin ka koma maganganun malamai a iya wannan amsa da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya baiwa mala'ika Jibril zaka suna cewa cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi an tumina billah shine ka bada gaskiya da Allah Abin abinda ake cewa ba da gaskiya da Allah abu ne in za ka faɗe shi a dunkule da ya kunshi abubuwa hudu abu na farko ba da gaskiya da gasganta samuwar Allah samuwar da ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe wannan shi ne ba da ka na farko da ya shafi imani da Allah abu na biyu da yake biye da wannan siffata Allah da abubuwan da ya siffata kansa da su ko manzansa ya siffata su da shi ya siffata shi da su a cikin hadisansa ingantattu tare da korewa Allah abin da ya korewa kansa ko manzansa ya kore masa bayan ka tabbatar da samuwarsa to kuma za ka siffata shi da abin da ya siffata kansa da shi ko manzansa ya siffata shi da shi za ka kore masa abin da ya kore wa kansa ko manzansa ya kore masa na sunaye ko kuma sufofi wannan abu na biyu kenan abu na uku kuma da suke goyawa da shi shine ka dayanta Allah da ayyukansu kashewa rayawa ba da haihuwa tafiyar da al'amuran bayi yin halitta da abubuwan da suka kama da haka na ayyukan da Allah yake ka tabbatar wa Allah waɗannan ayyuka ka ɗayan tashi da su ka yadda ba mai yin su sai shi kaɗai to wannan yana cikin ba da gaskiya da Allah na hudu da suke goyawa da shi shine ɗayanta Allah da ayyukan ibadar da bayi suke wa Allah ba a yi wa kowa sallah sai Allah ba a yi wa kowa azumi sai Allah bai halatta ka yi sadaka don wance don Allah an fahimta ko to da ka ayyukan bayi da suke wa Allah a matsayin ibada su tsayan tashi da wannan ayyukan shi gare shi shi kadai to wannan su ake cewa ba da gaskiya da Allah a dunkule in ka so kuma barbaza su to littafai ne suna nan ba za ka iya ɗauka ba saboda aka ce ka yarda da cewar akwai shi samuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe sannan kuma sai ka tafi ka tattaro dalilai huwal awwal wal akhir ko ka hado da mu wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut ko to ka so fada da bayanai ki neman dalilai da hujjojin tabbatar da haka sannan bangaren abin da ya shafi siffata shi da abin da ya siffata kansa da shi ko manzon sai siffata shi da shi ko kuma kore masa abin da ya kore kansa ko manzon sai kore masa na sunaye ko sufofi to nan ma kuma za ka tafi sunayen da suka tabbata ga Allah alqur'ani da hadisi ka tattaro in an zo da wani ka ce wannan bai tabbata wanda aka zo kace wannan ya tabbata an fahimta ta salo mai fadi ke ta bangaren kuma abin da ya shafi ɗayanta Allah da ayyukansa to nan ma in kai magana cewar halittar Allah cewar shi kaɗai ke halitta. khaliqu kulli shay ko da sauran dalilai in ka tafi maganar abin da ya shafi shi yake ba da haihuwa ya habu liman ya sha ka tattaro in ka tafi maganar abin da ya shafi shi yake kashewa shi yake raya yi wayo mai to sai ka ta tattaro ka su dawa ce amma dai a zunkule waɗannan abubuwan da muka ambata guda hudu malamai suna cewa su ne abubuwan da ake cewa ba da gaskiya da Allah so da haka su sai faɗi shi iya a cikin an tu'mina billah an fahimta ko saboda haka in ka yarda cewa akwai Allah sabon mene bai da farko bai da ƙarshe amma kana jin akwai wasu ayyuka da yake da wani zai iya yi to kai sallama da imani da Allah baka tabbata mai imani da Allah a ka yarda bai da farko bai da ƙarshe akwai shi akwai ayyukan da shi ke ba mai iya yin su komai lafiya lauka tabbatar amma fa an zo magana shi kaɗai za a yi wa bauta kace a ya za a yi haka irin yadda arnan lokacin manzo suka yi a ji alal alihata ilahan wahida shi yanzu an tsallonan duka da muke da su sun koma ɗaya ta kaga su da wannan suka kafarta imanin da Allah suka rasa shi an fahimta su saboda haka sai ka tabbatar da waɗannan abubuwan guda hudu imani da Allah isa sai manzo shi ga cewa wa mala'ikati da kuma ba da gaskiya da mala'iku to shi ma karkashin wannan suna bayanin cewa a dunkule abinda ake so ka sani a ba da gaskiya da mala'iku na Allah subhanahu wata'ala ka gaggata akwai su su mala'iku tunda gashi manzo ya ambata akwai wasu halitta ta Allah da ake kira da suna mala'i yadda da akwai su shine zai ba da damar kuma ka yadda da abubuwan da suka biyo baya kuma ko wanda suke da kudurin babu su ko ana gaya wa bayi wannan ne dan dai a tattaro su a iya juya kada su zama a dai, a iya saita su a sa su a wani layi da za su ba to wannan da kaji ka san harka ce ta falsafanci da rashin wato ainihin saiti na hankali saboda haka in ka yarda da cewar akwai mala'iku za kuma ka gaskata cewar su halitta ce daga cikin halittun Allah sannan su bayi ne masu martaba da suke da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba sa yin wani abu sai abin da ya sa la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru to an kai da cewar akwai mala'iku halitta su daga cikin halittun Allah bayi ne masu daraja da martaba da biyayya ga Allah to wannan a dunkula ce amma za a tafi da fadi bayan ka nemo dalilan haka wanda wannan hadisi na ɗaya daga ciki an tumina billahi wa mala'ikati ga magana dalilin mala'ikata an gane ka tafi kuma ayoyi sannan kuma sai magana cewar ba wanda ya san adadin su sai Allah la ya'lamu adadahu illa Allah an gane ko sannan ka tafi kan magana cewar ba mata a cikin ka tafi kan cewar ba sa ci ba sa sha ka tafi kan cewar Allah ya ba su ikon da kiɗa da kamanni iri daban-daban wannan mun yi a satin da ya gabata an fahimta ko ka tafi kan cewar Allah da ya subhanahu wata'ala ya yi su da fuka-fukai asalin halittar da ya musu masu fuka mafi yawan fukafukan da suke da shi shine guda ɗari shida da mala'ika wanda yake da shi amma akwai wanda suke da biyu akwai wanda suke da uku akwai wanda suke da fiye da haka da'il mala'ikati rusula masana wasu masna wa thulatha wa ruba yazidu fil qalbi ma yasha shine ma irin mai ɗari shida to za ka tafi ka bibi waɗannan abubuwan ka yadda da su sannan za kuma ka bibi waɗanda Allah ya ambaci sunayensu ka san su an so sanin abin a faɗi da faɗi amma dai a mai ƙaramin bibiyar al'amari na addini in dai kiyaye da waɗannan abubuwan da muka ambata to imani da mala'iku ya samu amma an so da faɗin shi ne za ta fi waɗannan abubuwan da muke ta lissafo za ka san cewa akwai mala'ikan mutuwa kul ya tawaffakum malakul maut allazi yukila bi za ka san cewa akwai masu rubutu kiraman katibi ya alamuna ma tafa'alu an gane akwai masu dauke da al'arshin ubangiji wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idan samaniya za ka yadda akwai waɗanda suke rubuta aikin lada da wanda suke rubuta aikin alhaki ka ba da gaskiya da cewa akwai masu tambayar kabari an gane akwai mai tsaron wuta akwai mai tsaron aljanna akwai akwai akwai akwai da su to wannan ta salo mai faɗi ce to an ce ba da gaskiya da mala'iku abinda ake nema a karan farko ka yadda akwai wannan halittar ta Allah mai suna mala'iku bayi ne masu martaba masu biyayya ga Allah ba sa saba kuma manzo yana faɗa cewa an halicce su ne da hakki wani iri Allah ne ya sani dan hasken iri iri kai ma kasa akwai na rana kasa akwai na wata ko kasa akwai na wutar nefa kasa na akwai na wutar ice ko akwai na kuka gas akwai na nake su da sauransu to a wanne da wanne su shi ya amma da su da haske ne karfafa ne jibga jibga ne domin wajen kusan tafiyar shekara arba'in daga wato an yi naman kunnen mala'ika zuwa kafaɗa wannan abin da ya shafi bayanai masu faɗi wannan kuma karatu zurfi sai ka kalfa cikin su to shi da an tuna billahi wa mala'ikati mala ibn hajar yake cewa idan muka kalli zubin yadda manzo ya bada amsa da yace ba da gaskiya da Allah sai kuma yace wa mala'ikati ko da mala'ikunsa to shine sai yake cewa an gabatar da ambatan mala'iku akan littattafai da manzanni duba da jerin abin da yake a aiwata a aikace a fili karara in ka yadda da akwai Allah ina da mala'ika to nan za a magana zai turo wannan mala'ikan da littafi ki tafi zuwa ga manzon da aka ce aka yi an fahimta ta ce to shine sai annabi a wajen bada amsa sai ya bada amsa ta sunan fado Allah imani da Allah sannan imani da mala'ika an gane sannan sai da tafi sannan sai kuma manzanni kici to amma an samu wasu sun yi riko da wannan jerin a matsayin hujjar da suka rike na cewar ai mala'iku ko mala'ika ya fi mutu, me dogaran ku ai da annabi yace an da billahi sai yace wa mala'ika shi ne su malaman ta to ai shi dama wauma a tsari ba a yi shi dan ya jera da kaza sai kaza in an kuma ma yadda cewar wannan ya zo ne dan a jera to wannan jerowar da aka yi ba ta nuna cewar mala'ika ya fi mutu. domin an sani a duk bayan da Allah halitta ya samar baya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma bangaren mutane yake an fahimta ku? da haka malai ibn hajar yake cewa babu wata madafa ko wani abin kama a rike a matsayin hujja da wannan hadisin a ce ai mala'ika ya fi mutum wa kutubihi da ba da gaskiya da littafansa to shine sai malamai suke ce abinda ake cewa ba da gaskiya da littafai shine takattu da kuma littattafai ake nufi a waɗanda suka ƙunshi ko suke ɗauke da maganar Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya yi wahayinta zuwa ga manzanninsa amincin Allah ya tabbata gare su sannan kuma suke cewa duk ɗaya ne ko dai i zama littafin da aka saukar da shi su kutum da guda haɗaɗɗansu da bayanai komai a ciki da kuma wanda aka wato ainihin saukar da shi kaɗan da kaɗan da kaɗan irin alkur'ani ya kuma haɗar da wanda iya takardu ne na kunshe da wasu bayani masu kunshe da wani bayani to an ce an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi to ka ji a ranka cewa kutubihi din nan ba ana nufin iya wanda yake littafi da takardu ba akwai takardu saboda bayani zai shigo na cewa Allah ya ce su kuku Ibrahima wa Musa to har su suna ciki kuma malamai suke cewa ya haɗar da littafin da an rika taso mala'ika jibril ina zuwa yana faɗa ina faɗa ina faɗa har ya taru kamar alqur'ani da kuma wanda kawai ba shi aka iya kawo kamar at-taura ta dunkulanta shi malamai suke cewa abinda ake nufi da ba da gaskiya da su tafai da takardun da Allah subhanahu wata'ala ya saukar shine ka gaggata ka amince ka yadda cewar Allah subhanahu wata'ala yana da littafin kuma ka yadda abin da suka kunsa gaskiya ne zancensa ne ba halittarsa aka yi domin dukkan wata sifa ta Allah ba halitta ba ce zancensa kuma sifa ce daga cikin sifofinsa an fahimta ko sannan kuma ya saukar da waɗannan littattafai ga manzanninsa don shiryar da halittunsa kuma don bayi su yi aiki da abin da littattafan suka kunsa Allah madaukaki yake cewa wala qad arsalna rusulana rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist Allah yake tabbas hakika mun aiko manzannin da hujjoji mabayyana muka kuma saukar da littattafai tare da su muka saukar da wato magwaji don mutane su tsayu da yin adalci ashe ba za ka tabbata cikakken adali ba a abin da ya shafi wato tafiyar da al'amura na bayan Allah idan har ba da littafin Allah za ka hukunci ba ko da da ce ka kwatanta ko ka ɗau hanya amma dai ka yi adalci mai sunan adalci da Allah yake nufi bai samu ba da ya kuma nasa bil qist ba zai ba tsaya da adalci cikakken adalci da Allah yake nufi sai in sun yi aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kuma Allah madaukaki yana cewa qulu amanna billahi wama unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم هو ما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أولا آية Allah ya ambata cewar a ce Allah ya ce ƙulu ku ce amanna billahi wa ma unzila ilayna mun ba da gaskiya da Allah kuma mun ba da gaskiya da abin da aka saukar mana kamar mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sauka mana da alqur'ani mun ba da gaskiya da shi ko ba wa ma unzila ila ibrahim mun ba da gaskiya da abin da aka sauka wa annabi ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub to in ka kalli wannan jerin ayar tana nuna cewa in an ce ba da gaskiya da tafai mana duk littafin da Allah ya saukar wa wani manzo daga cikin manzanni ko wani annabi daga cikin annabawa to ka yadda da wannan littafi ka san shi baka san shi ba yardarka da amincewarka ita ake shine bada gaskiya da littafin la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba ma bambance ba da gaskiyar mu da wani manzo da wani kamar da ba ma bambance ba da gaskiyar mu da littafin wani manzo da wani sa duk littattafan da Allah ya saukar mun gamsu mun yadda mun bada gaskiya haka ake bukata ka kasance sannan malamai suke cewa yana daga cikin bada gaskiya da su da tafai da Allah ya saukar ka yadda wasu suna shafe hukuncin wasu an gane ko ma'ana littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wanda ya gabata to wanda ya biyo bayansa yana iya shafe wani hukunci daga cikin hukuncen wanda ya gabata an gane ko to za ka tarar kamar abin da ya shafi annabi isa alaihi salam a cikin irin bayanan da ya zo da shi ina cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum daga cikin abin da aka aiko ni da shi dan in halatta muku sashin wasu abubuwan da aka haramta muku kaga ina nuna cewar zai shafe wasu hukunce-hukunce na littafin da ya gabace shi da ya zo da haramcin wasu abubuwa shi kuma ya zo da halaccin an fahimta ko to a cikin yadda da ba da gaskiya da tafai sai ka yarda cewar sashin wasu tafai na shafe hukunce-hukuncen da wasu suka zo shi dina daga cikin bada da gaskiyar littafin sannan ka yadda ka aminta cewar alqur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya shafe dukkan hukuncin littattafan da suka gabace shi kuma shine littafi na ƙarshe da babu wani littafi bayansa kamar yadda manzonsa shine manzo na ƙarshe babu wani manzo bayansa cikin ba da gaskiya da littafai sai ka da cewa alqur'ani hukuncin da yake dauke da shi ya shafi dukkan hukunce hukuncin da ke cikin sauran wasu littafai sanin wannan wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya tabbatar da haka shiru anzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi sayfi wa muhaiminal alayh mun saukar maka da littafi da gaskiya wanda yake mai jajjada littafan da suka gabace shi na littafai sannan kuma ya yi rinjaye akan dukkan sauran littafan da ba shi ya shafe hukunce su duk abin da yake cikinsa to ba za a dauko kuma wani abu da ya tabbata sabanin abin da yake cikinsa daga wani litafi da ya gabace shi a aiki rashin sanin wannan ko jahilkar wannan ya sa a wannan lokacin da muke ciki ana ta samun baran-baran da katobara da kasassaba a ah, to za ka ji wani ya zo a cikin gidan rediyo ya karanta larabcin su soki burutsun larabci ya zama ya je ƙarshe ya ce sadaqallahu alazim wani malami ya tsalle ya ce da shi ai ba qur'ani ka karanto ba kace sadaqallahu alazim wani kuma tsan shi ma cikin malami ya tsalle ya ce a ah, ya zaka ce ba zai ce sadaqallahu alazim bayan zabura ya karanto an gane ku to tun da zabura ya karanto yanzu zabura ake aiki da ita ko qur'ani ake aiki a cikin zabura da abin da ya shafi qur'ani wanne ne daga cikin su hukuncin sai ya shafa wani alqur'ani ya shafa zabura kakkatan ma zabura at-taura ma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da umar da ya ga fallan ko shafi na abin da ya shafi littafin attaura umar yana kokarin ya karanta yace kai umar ba kai ba a matsayinka na umar sahabi ba annabi ba manzo ba shi kansa manzon da aka saukarwa attaura in ya zo yanzu sai ya bi babu abin da zai isar masa ko ya wadatar masa sai ya ba abin da na zo kan sake ganin haka an fahimta ko to kaga in ka san wannan ko a shiga gidan rediyo ko a faɗa a talabijin ko a faɗa ta ƙasa ko a tafi ta jiha ko a tafi ta wato yanayin duniya ko ta afirka kai ka san shirme ne sai muka zabura a karanto ko a ce muka taura a karanto domin qur'ani ya shafa hukunci to daga cikin ba da gaskiya da tafai da hakan ya kunsa kuma in an so abin ta salo mai faɗi to shine zaka kutsa kokarin sanin littafin da Allah ya faɗo ya faɗo guda hudu a Qur'ani a cikin Al-Qur'ani ya faɗi at-Taura ya faɗi Injila ya faɗi Zabura da kuma shi kansa Al-Qur'anin ko in ka so kuma sai ka goya da suhufu Ibrahima wa Musa To bayan littafin da aka baiwa Annabi Musa an ba shi wasu takardu Annabi Ibrahim an ba shi wasu takardu to da wannan suhufin da shi littafin attaurar da injilar da zaburar da qur'ani duka ana sa su a cikin ba da gaskiya da to sai ka gamsu da wannan ka yadda imanin ka littafai ya zama cikakken imani kuma kawai da muka faɗa an kaso so faɗawa kuma to bayanan kowanne da aka faɗa za ka rika tafiya kana goyawa da aya da hadisai da bayanai na malamai suke tabbatar da amma dai a salo a dunkule ana faɗo waɗannan abubuwa a ci gaban hadisin sai manzo yace wa bi liqa'ihi da kuma haduwa da Allah to wajen fassarar liqa'ihi wasu malaman suke cewa da al-liqa da al-ba'th domin ya ce wal ba'th a ci gaba ko to sai suka ce da liqa da al-ba'th da abu guda ne da a ce al-liqa haduwa da ubangiji da kuma a ce al-liqa al-ba'th suka ce tashin da ake wa bayi wannan tashin da ake wa bayi daga kabari dan su fuskanci hukunci gurin ubangiji shi ake cewa liqa shi ake cewa ba akwai wanda suka fassara wani amma mala ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa rahama yace ko kusa wannan magana ba haka ba shi ba za a ce abu ɗaya bane ba abu ɗaya bane shi akwai wanda suka fassara al-liqa da abin da zai faru bayan tashi daga cikin kaburbura shi ake cewa allika alba'as din daban ne fitowa daga cikin kaburbura Alliƙa kuma abubuwan da za su wakana bayan tashi daga kabarin tsakai da ubangiji na bibiyar abin da kai haduwa ta faru ko suka ce shi ne alliƙa? akwai kuma wanda suka ce a abin da ake cewa alliƙa. tun da ka tashi daga gidan duniya ka batta aka ji aka saka cikin kamari aka rufe haduwa ta fara an gane suka ce wannan ne alliƙa. kaga su ba su fara daga cewa sai an fito daga kamari ba an fara an gani su sun ɗauka tun daga zaman ka na cikin kabarin liƙa ya fara sannan kuma ba a zai biyo baya liƙa kuma ya ci gaba an fahimta ko sannan yake cewa akwai malaman da suke fassara alliqa da ganin ubangiji wa bi liqa'ihi abin nufi da ganin ubangiji da bayan Allah mu'minai zasu shine alliqa da Allah ya ce man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati min rabbih ahada kaga wanda ya aiki na kwarai kuma ya mutu bai tarayya da Allah ai manzo ya ga mana dama dan aljanna to ma'ana wannan bawan zai dace da ganin Allah domin waɗanda suka ba da gaskiya da Allah ba su tarayya da shi ba su ne masu ganin Allah a lahira an fahimta ko sai wasu malaman suka ce to wa da liqa'ihi ganin Allah ake saboda haka in ka ɗauke shi ganawar da ubangiji yake da bayi tun daga sanda suka fito daga kabari ibibi abin da suka yi musu hukunci shine liqa ko ka dauke shi ganin da bayan Allah mu'minai suke da Allah yadda da wannan ina daga cikin wato imani in ka dauke shi kuma a'a tun daga sanda aka sa mutum a kabari abubuwan da za su wakana tun cikin kabari da kuma wanda za su biyo baya in an tashe ka da kabari su ake cewa liqa to duk sai kusan in ka tafi dalilai na shari'a za ka tara suna tabbatar da waɗannan abubuwa to wani shi ake cewa wa bai da ka'idi da malamai malamai suke bayani akai a ƙarƙashin faɗin manzo a wannan hadisi sai ce wa rusuli da kuma ba da gaskiya da manzanninsa shi ne malamai suke cewa ba da gaskiya da manzanni yana tabbata ya kasance da gaggata cewar su ne zaɓaɓɓun bayan Allah yadda da cewar akwai wasu mutane daga cikin bayan Allah za zaɓaɓɓu da Allah ya zaɓe su yake ɓance su da aiko su zuwa ga sauran bayi wannan shi ake cewa ba da gaskiya da manzanni domin su kirayi sauran bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kan su kaɗaita shi da bauta bayan ka da. akwai wasu zababbun bayi da suka fi kowa cikin mutane su ake cewa manzanni da suke aikin kiran bayi zuwa ga ɗayan ta Allah da bauta sai kuma ka goya da yadda da cewar duk abin da suka zo da shi gaskiya sannan kuma ka yadda cewar tushen kiran da suke zuwa ga Allah ɗaya ne domin dukkanin sun haɗu akan cewa an ibadullah wasallim babu ko kuma an ibudullah me a za ka ji Allah yana faɗa cewa kowanne kowanne manzo da ya zo zuwa ga sa wa ila wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu ba shi kadai ba haka Allah ya sa safuwa ya ta safuwa ma lakum min ilahin ghayruhu ma lakum to san hada kan wannan ka yi cewa dukkanin su ba saba da juna ba a magana ta Allah da bauta amma sun bambanta da juna a abin da ya shafi hukunce-hukuncen da aka saukar wa an gane ku Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani manzo da muka aiko kafin aiko ka face yana tabbata akan cewa mun masa wahayin babu wani abun bauta da gaskiya da cancanta sai ni Allah muka ce da shi ka gaya wa al'ummar ka fa'budun ku kaɗai tare da bauta in ji Allah kaga sun hada kan wannan amma ta bangaren dokoki Allah sai ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaj kowanne daga cikin hukumar zani. mun sanya masa dokokin da zai bi da tsarin da zai kasance a kai shi ya sa ma wasu abubuwan da annabi Musa ya faɗa ita ba akan suna haram da annabi Isa ya zo sai yake cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi harrama sai ya bambanta da annabi Musa a wasu abubuwan da ya zo da halaccin an fahimta kamar yadda zaka iya samu shi kuma annabi Musa ya zo da halaccin wasu abubuwan da manzannin da suka gabace shi ba su zo da shi to haka haka haka ka yadda da wannan a karkashin ba da gaskiya da manzali bayan haka malamai suna goyawa da cewa karkashin ba da gaskiya da manzanni sai ka yadda ka amince da cewar Allah da yake bance su da wasu abu da yake banta da su babu wani annabi da yake iya yin wani abu da Allah yake abinda Allah ya faɗi da babu wani annabi da yake yi rashin sanin wannan bayanan na malamai yake sa kake jin wani yana kiran manzo sallallahu alaihi wasallam a gurin da ba gurin kiransa ba an gane ko ko kuma ya danganta wani aiki da manzo zai masa wanda ba aikinsa ba an fahimta ko shi sa za ka ji malamai suna cewa ka zo kana kiran cewar ka shiga cikin tsaka mai wuya ka rika almadadu almadadu ya rasulullah Dauki, dauki, dauki, ya manzan Allah ba ba shi wannan ikon ba Allah ya karɓi ransa bai raye yana cikin kamarinsa ka ce dauki, dauki, zo ya kama mafita babu Allah da ke shi da irin wannan ba sai ka yi da karkashin ba da gaskiya da manzanni amma da yana raye ka nemi ɗaukinsa ɗauki nawa ya kai wajen ceton bayin Allah sanda yana raye mun karanta yakin da fafata ko ya ba da dauki ya ba da gudunmuwa da wani lokaci man sahabbai za su tarwatsa shi yana tsaye a gurin sannan kuma su dawo su zo su fake da shi a sake ci gaba da yaki a ya ba da dauki ai dai wanda yake iya yi sanda yana raye an fahimta ko amma bai raye ka shiga tsaka mai wuya ka ce ya kama dauki to Allah bai shi wannan iko anan Allah kawai ka kira an fahimta ko to malamai suke bayani irin waɗannan ko kuma ka wani ya ce da shi ya ce da kai ai ya Allah wanda aka yi daga hasken Allah haka zaka suna faɗa Shi ai shi haske ne za ka ji wani ha'awa kenan tun babun babun babun bata ma san kanta ba ko ya ne na shirme da shiriri ta to wannan hadisin da ya da magana cewar manzo sallallahu alaihi wasallam daga hasken Allah Allah ya shi ba gaskiya bane an san babarsa an san babansa an san garinsu an san kakansa na wajen uwa na wajen uba ba ne da sai da lokacin halitta sai Allah ya samu shi an fahimta ko a shekarar giwa ka haife shi muna ta karanta ko kuma wanda ya gama karanta wannan duk ikara ɗaya karatun su izo kuma shi ne za gaya wancan magana kuma sai hau kai ba an fahimta ku? to Allah bai ke su da wani abu nasa idan ganta shi da su. to da haka babu wani abin da ike na ubangiji da za ka danganta shi da manzo daga cikin manzon to a ƙarƙashin ba da gaskiya da su sai kai da wannan sannan malamai suna ƙara da bayani cewar za ka yadda kuma cewar Allah subhanahu wata'ala ya fifita wasunsu akan wasu tilkar rusul faddalna ba'dahu ala ba'd ba bai ɗaya suke wani ya fi wani an fahimta ko to waɗannan su ne irin abubuwan da malamai suke kawo a kula maka baya amma a faɗaɗe in ka ɗauki maganar imani da Allah da tafai ne iya wanda Allah ya ce idan ka kai imani da mala'iku haka imani da manzanni haka da littattafai haka da ranar lahira haka haka za ka kaje littafai ne sai wanda Allah ya sai kai saboda haka wannan bangaren abin da ya shafa da gaskiya da manzanni kenan sai manzo kuma yace a ci gaban bayani wa tu'mina bil ba'ath ko wa bil ba'ath an gane da ba da gaskiya da tashin bayi shi ne malamai suke cewa abinda ake nufi ka gaggata da batun bayi za su fito daga cikin kaburbura zuwa ga inda za su tabbata tabbata ta ƙarshe shi ake cewa al'imanu bil ba'a kabari ya kumburo na ciki ya fito je fuskanci abin da zai fuskanta na hukuncin ubangiji karshe ya ce aljanna ce makomaka ko a ce wuta ce makomaka to wannan abin shine ba da gaskiya da ba da ai sai an tashi za a yi bibiyar a yi hukunci in ka yarda da tashin ba to ba baka yarda abin da ya biyo bayan tashin an gane ko to wannan wato min bil in ka koma wata ruwayar za ka tashi wal yawmil akhir ranar ƙarshe wata ta sarraha ranar ƙarshe ta sarraha alba to shi wannan tashin yana faruwa ne a ranar ƙarshe yasa su ce ranar ƙarshe wani kuma sai kawo turwa ruwa ta kawo alba ita kuma shi kuma tashi in an same shi a ranar ƙarshen sannan kuma abubuwan za su biyo za su biyo to dangane da abin da ya shafi wannan gaba mun ambata a Kafin da ya gabata akwai wanda suke cewa alba'as din ina da ma'ana biyu duba da lafazin ruwa musulun suke cewa wal ba'at al akhir ko tashi na ƙarshe wasu malamai suka ce kai wannan kalmar ƙarshen tana nufin dama dai shi kaɗai ne ba wani shi ne na ƙarshe dama ba wani ba wai wani ake faɗa tashi kafin shi da aka yi kawai wani ƙara ƙarfafa bayani ne tashi na ƙarshe shi kaɗai ne ba wani kuma shi ne ƙarshe wasu kuma suka ce a da aka ce ma tashi na ƙarshe akwai na farko wanne ne na farkon ta so mutum daga cikin mahaifar mahaifiyarsa ko ta so shi daga rashi a samar da shi shi ne tashin farko na ƙarshen kuma tasowa daga cikin kabari a ji a fuskanci hukunci to kowanne daga cikin wannan maganganun malamai sun faɗa to sannan bayan wannan eh, mala ibnu hajar Allah ya jikansa da rahama sai yake cewa al-isma'ili a mustakhraj nasa a daidai wannan gaba shi ya ce wa tu'mina bil qadar manzo ya ba da amsa ga mala'ika jibril da cewa da kuma ba da gaskiya da kasa saboda in ka kalli ruwa da take gaban mu wacce muka fi ambato da ta bukari da ta muslim din ruwayar abu hurara ba mu ambato yawmil akhir an gane ko ba a fito shi a ciki shi ne yake cewa al-isma'ili a musafraj nasa a daidai nan wannan gaba ya ce kuma da ba da gaskiya da kaddara in ka koma wata ruwaya ta ƙara cewa kullihi wata kuma sai ta ce khairihi wa sharrihi wata kuma sai ta ce kulluhi wa murrihi min allahi a wata ruwayar an gane ko to da da ba da gaskiya da kaddara baki ɗayanta ko da ba da gaskiya da kaddara alkhairinta da sharrinta ko da ba da gaskiya da kaddara mai daɗinta da mai ta duka kowace ka yadda daga Allah take shi ne malamai suke cewa abinda ake cewa kaddara shine abinda Allah ya hukunta wa bayi na alkhairi ko shari kuma ita kaddara sirri ne na Allah wanda bai nuna wani mala'ika makusanci ba kuma bai nuna wani manzo daga cikin manzanninsa ba yadda da wannan hukunci da Allah ya yi ga tun bai riga ya yi su ba ya san da abin da za su tun bai riga ya yi su ba ya rubuce abin da za su an fahimta ku sannan kuma da ya san abin da za su ya rubuce shi sai da ikonsa da yake bayarwa ga mai zartuwa abin zai afku sannan kuma sai lokacin yayi da halittawa ta ubangiji abin yake wakana shine malamai suke cewa matakan kaddara shine bayi suke kwaikwaya za ka yi gidanka daga samun fili sai karkarin cewar ɗaki uku da rumfa-rumfa za ka yi ban ɗaki kicin soro wannan ilimin kenan an gane mai wata ma baka mallaki filin ba ka irin gidan da kake so kai ka sani sai kuma zuwa nemi takarda ai malam nura kai ne a cikin a fitan min da mu sai an haɗo da wani sai wani ya kama ma an gane ko sai a zana to sai ka bayan ilimin abin yanzu gashi ya zo fagen zane sai kuma magana za a fitar ko Ya zo kuma ga zanen da aka yi na aiwatuwa a tsaye sai kuma magana ginowa to ubangiji subhanahu wata'ala ya san duk abin da zai faru ya rubuce shi kuma sai ya nufa da san su abin yake wakana sannan kuma abin lokacin ya yi ya samar da shi to shi malamai suke cewa karkashin ba da gaskiya da kaddara dinnan wannan sirri na Allah da bai tsinka yadda kowa ba cikin bayinsa in ka yarda da haka kuma sai ka da cewa hakan ba zai hana ka yin aiki ba an fahimta saboda wasu sun bata a wannan fagen tunda an ga musu ki tunda Allah ya san komai da zai faru ya kuma rubuce kayansa kuma sai ya so zai faru kuma abin ya lokacin ya zai halitta kayansa kuma me me na wani na wanda kai na so kira ko Allah ya samu lokacin shiga aljanna mu shiga kuma kace da shi a jira kuma lokacin shiga hutu ne a shiga ta a kuma za ka mu haka amma na fatan alheri ne to sai ka tashi kai aiki ina daga cikin fatan alheri an fahimta ko sura ka sai ka goya da aiki shi sa zo ke ga wa ba wani wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai dai idan Allah ya bai shi da jin kansa saka ce haka ya manzo Allah yake hali saka ce don haka ne namu na wani aiki ma tunda an ce ma an rubuta kuma sannan ba wanda aikin zai shiga da shi aljanna ko a majira lokaci yayi ya ta roƙon rahama ta kuwa kan shi a kowa ya dage daga ciki fa kullum muyassarun lima khuliqa kowannen ku za a sauwake masa yin abin da aka halitta shi da shi huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min ya halicce mu ya san kafirin ciki ya san muminin ciki amma sai fa kaya aikin tafiya inda kafirai suke tafiya sai fa kaya aikin tafiya inda mumine suke tafiya an fahimta ku So da ku to in ka bada gaskiya da kaddara sirri ce ta Allah ya san komai ya rubuce komai sai ya so abin zai kwana kuma lokacin ne zai samar da shi to kuma sai ka hada da yin aiki yadda dokokin shari'a suka ce ya ce kai kirki kai kakka rashin kirki kakka to ka tafi akan wannan tsari ka kuma yadda cewar ba wani abu da ke wa addara birki sai addu'a wannan manzo ya faɗa la yaruddu al-qadara illa ad-du'a ba abin da ke wa kaddara birki sai addu'a in an zartan maka shi wanda za ka yi shekara sha biyar ne kana kwanta sai da daga a kwantar ka iya cewa ya Allah ka yaye min wannan ciwo ka sauwaka min shi ba mai sauwaka ciwo sai kai kaza kaza kaza ka kamba mu Allah kai kirani to in ya ji addu'a ka sai ce kuma yan masa da shi shekara biyar na maimakon sha biyar ba a rage ba yamhu Allahu ma sha wa yuthbit ko wa yuthabbi wa inda hu ilmul kitab Allah na iya share abin da ya tabbatar da abin da ya so tabbatarwa tushen abin da ya rubuta littafin aina gurinsa ba da ya riga ya ba wani ko ba zai zama da shi ba an fahimta ko su sai ka yadda a ƙarƙashin ba da gaskiya da ƙaddara to abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta da ya zartar ba wani abu mai kanka da shi ko gini shi amma ya tabbatar da harshen manzansa cewa addu'a na iya zama dalili na a share maka wani abu ko a tabbatar ma da wani abu ah, a ga manzo ma yake cewa wanda yake so a yalwata arzikinsa man ahabba an yubsata lahu fi rizq wa yunsa lahu fi ajali a kuma jinkirta masa wajen tsawon kwanakinsa idan ne ki kanzan baya in ji bayan Allah to ya sadar da zumuntarsa ashe sadar da zumunta tana iya sa a yalwata arzikinka ko tana iya sa a jinkirta maka tsawon kwanaki an fahimta to wannan yana nuna cewar lalle za ka yi cewar addu'a na iya zama wato anin abin da Allah subhanahu ala zai iya shafe maka wani abu kawai ya tabbatar ma da wani abu sannan sai ka yi riko da dalilai na shari'a wanda ake bin su a kai ga cimma abin da Allah ya kaddara Allah ya kaddara maka samun ɗa su sai ka yi aure Shi shine sanadi yardajje a gurin Allah ba ka same shi da hanyar zina ba an fahimta ko ta hanyar fyaɗe ba an fahimta to da ka sai yi riko da dalilan cin makaddara wanda dokar Allah ta zo da shi sannan yin noma sanadi ne na samun amfanin gona abinci an gane tunda kana so ka samu abinci sai kai noma ba wani ya noma ya tattara ka ji ka ɗebe ba an fahimta wannan baka bi sababi na shari'a ba dan an hana sata sababi na shari'a ka je ka share gonarka ko ka haya ka tare taki ka tare da abin da zaka shuka a yi noma a yi komai a yi waye a yi waye a tattara a samar wannan ka bi dalili na shari'a wajen cin makaddarar da aka tabbatar maka na abin da zaka ci an fahimta ko sai suke cewa to haka ma aikin kirki sanadi ne na shiga aljanna in kana so ka tafi aljanna ya aikin kirki kamar yadda aikin banza aikin rashin kirki sanadi ne tafiya wuta in wuta ka zaɓa wa kanka yi rashin arziki yi rashin arziki ya tsaya ta kunka sai ka tafi kai tsaye an fahimta suka fito sai ka san wannan kayan aiki a ƙarƙashin ba da gaskiya da kaddara to fahimtar waɗannan abubuwan shi ne sa duk sanda wani abu ya faru da kai abin da zai fara zuwa ma a rai tafi ba wani abu mai wakana sai wanda Allah ya zarta wani abin Allah ya zarta mishi wace hanya zan bi dalili na shari'a a matsayin sababi na in abin na damuwa ne su sami yayya ko in abin na daɗi ne ya tabbata an fahimta sai ka bi hanyar da shari'a ta ce sai ka samu tabbatar abin da zai tabbata ko kuma waraka ko kuma yayi na abin da kake neman yayyarsa wannan shine sanan da ya kamata bawa in ka jahilci wannan shine abu kaza na faruwa da kai saka ta jiba ne ani na sani abokan aiki ne ba haka muke ta fama ba sa hannu ne ba wanda kudan yatsa ba sama kudan yatsa ballantana hannaye kawai rashin imani ne da kaddar abu kaza na fara jiba ne to gura nawa kake za ta jiba har yanzu baka ka fada ba shekara nawa duk abin da faru jiba ne duk abin da ya faru jiba kuma in dai ana jiba ana samu kan da za ta yi har yanzu jifan bai naka saka ba so za ka to imani da kaddara da yadda da abubuwan da Allah ya zartar wannan shine zai baka damar fita daga irin waɗannan kama kama wannan bayanan duk manzo ya riga ya su shekara dubu da wasu abu amma bi a fahimta a yi aiki da shi ya zama mana kwaku ya zama cin kwaku eh haka Wani yana daga cikin rashin sanin ya kaddara ce abubuwan Buhari ce kaza kaza kaza ya riga ya zartar da kayan da ba Buharin ma haka ba ne wasu suka kasa ganewa in kana irin wannan magana zai ce kai wanda ba ba ai ba ta jituwa da Buhari da an ba sai da ba an kasa gane wannan kamar yadda a lokacin da da a baya shi aka ta gwagwagwa da shi din da wasu aka zo nan kaza ka ta dan ya daga malam daga hannun da yawa malam da Allah ya tashi dan ya nuna mana ikon sa to duk shekarar da aka zago zaben kuma ya daga hannun sa kuma sai ya ci masu ta daga hannun ba da kuma sai suka shi saboda ga hujja a ke an fahimta ko kai kana fara da ta kana kana dawo yake ko kai magara ya dawo to saboda haka shi ka in ka koma abin da ya faru lokacin annabi ibrahim alaihi salam kowa ya sani in dai ka shiga wuta zaka kore ko shiga wuta sababin konewa ne amma baya nuna cewa lalle ka shiga sai ka kone saboda ne ga annabi ibrahim can Allah da bai kaddara masa konewar ba ya shiga wutar amma bai kona ba kulla ya naru ne bardan wa salamun ala ibrahim saboda idan bai hukunta masa konewa ba ba zai kone ba amma shiga wata sababi ne na konewa dan Allah ya tabbata mana cewa ba duk sababi in ya faru bane abin da yake afkarwa zai faru amma in ubangiji ya hukunta maka abu ko ba sababin ba ya faru an fahimta ka gane wannan ababin kaddara zai ce makama matuƙa kwarai da ba kowace guguwa ko kuma hayaniya ko baragara ta za ka shiga ba shi yasa shi kansa irin su cin zaben da faduwarsa yadda jama'a suke kallonsa daban dabban gama gari da wayayye a addini da karatu da sanin yau da gobe yake kallonsa daban duk wannan yanzu da aka yi rubuma aka gama ta zaɓe. wanda ya ci ya ci wanda ya faɗi ya faɗi kowa ya sani zai yi ya ce zaben nan da aka yi shi ɗari bisa ɗari gaskiya ce tsagwaro ko akwai inda aka yi san ran kowa ya sani wani ma da kansu ka ji na faɗa ai a guri kaza kuri'a kaza na lalata ko wani kuma ce a guri kaza kuri'a kaza dai kaza wannan wanda suka aikin da kansu suna fada ba to kaga wannan yana nuna cewa sai fa an yi zaben wanda Allah zai kama shi da wannan yadda in in kama shi ina daga cikin abin da zaɓe yake samar sai an yi zaben wanda ya ji da turmutsu da wato da rashin gaskiya zai yi rashin gaskiyar Allah ya kama shi shi ma wanda ya faɗin ko da ba faɗuwar gaskiya ba ce tun ƙarfinsa aka yi sai an zalunce shi zai Allah ya san ya aiki ko duk baka san wannan ba cikin zabi ka ko abin da kake kalla wannan ne wannan ne ya faɗi ka je ka sha wuyar kai sun mutsu mutsu kai kaza a tace ma waya a can ayi wane ne ayi wane ne ko guda ba akai sai ka ce Allah ya isa abin da baka to da baka je ba da wani bakin za ka Allah ya har ya tabbata an cuce ku kuma Allah ya bi sawu irama maka an fahimta ko shi ba har sono yana hawa ana cewa bai ci ba ko to duk irin wannan in kana kallon irin wannan abubuwan a babin kaddara to abubuwan ka za su zo da shi ko ba kowace baragara za ka shiga Allah ya samu dace to waɗanda su abubuwan da suka shafi karkashin ba da gaskiya da Allah da ba da gaskiya da mala'iku littattafai manzanni ranar alkiyama kaddara su ake cewa ginshiƙan imani guda shida duk wanda ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan ya rasa imani amma ka kalli bayanan na manzo kamar nan sai ka zo da su duka ka zo da imani ko eh haka ne malamai suna cewa in ka samar da ba da gaskiya da Allah a ran da kace ka shiga musulunci ko baka san waɗannan sauran abubuwan ba karɓaɓɓe ne kai a gurin Allah imanin ka zai ma an gane akwai imani mai isarwa akwai kuma imani mafi cika an fahimta ko so da haka mafi cikar ka san waɗannan abubuwan kuma ka ba da gaskiya da su yadda muka bayani a takaice in kana da ilimi da faɗin bincike ka san su kuma a fayyace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

alhamdulillah wassalatu wassalamu wannan mai tambaya yake cewa annabi Musa da annabi Harun sun yi zamani ɗaya, ya abin eh da annabi Musa da annabi Harun sun yi zamani guda kuma Allah yana ambata mana da kansa a cikin littafinsa annabi Musa ne ya roki Allah وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي Allah ka samu mataimaki daga cikin dangina ki zama saƙon nan naka da zan kai ba ni kaɗai zan kai shi ba kuma aka yi dace ya yi addu'ar daidai da abin da Allah ya hukunta ko ko addu'arsa ce sanadin hukuntawa annaba harun zamantowa daga cikin manzanni la yaruddu al-qadara illa ad-du'a an gane ko sai Allah ka karfafe shi da ni karfafe ni kai da shi da haka Allah ya tabbatar zama annabi Musa zama manzo annabi harun manzo aka tura su suka je suka isa da sako zuwa ga fir'auna da banu isra'ila kuma dama da yan kwantaka dangantaka a tsakaninsu sannan wannan yake cewa a satin da ya gabata irin wasu tambayar ce sai a kuli sau sati ina tambayar kalmar shahin sha shahin sha me take nufi kuma ya hukuncinta shahin sha harisanci ne in an dawo da shi fassarar larabci kamar ka ce malikul muluk in ka da shi Hausa sarkin sarakuna an samu mutane a tsakankan suna irin wannan ce sarkin sarakuna alƙalin alƙalai ko kuma mai shahara akwai alƙalai alƙalai a Najeriya da wasu guraren an gane to irin wannan kalmar annabi ya hana a gaya wa bawa sarkin sarakuna yace babu mai sarauta kowa da kowa sai Allah shine sarkin dukkan sarakuna in kace alqalin alƙalai babu mai dukkan alƙalai alqalanci sai Allah shine alqalin alƙalai bawa bai tantance wannan kalmar ba don ka sai ka ce musu shugaban alƙalai ko shugaban sarakuna shikenan ka kuɓuta to wannan shine abin da ke akwai game da wannan wannan kuma yake cewa hadisin da karbo daga sahabin annabi Abu Huraira Allah ya da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace a azara Allah ila mri'in akhara ajalahu Allah ya kai makura gurin yin uzuri ga mutumin da ya jinkirta lokacin mutuwarsa hatta ga 60 sana har ya kai shekara 60 shi da abin da hadisin yake cewa ma'ana duk bawon da Allah ya masa tsawon kwana cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manzo yake cewa shekarun al'umma ta 60 ne zuwa 70 dan kadan ne kwarai suke haurawa akan irin su sarki madagayi Allah ya ji kansu da rahama sun ka dana tamanin da wani wani ce ɗari ɗari da sha ba su da yawa ƙididdiga ku ne wannan take tunan wata magana cikin yara na lokacin rasuwar sarki aka ce sarki ya mutu ya san mahaifiyata tana nan da rai kuma ya ana magana da lissafin shekarun kusan irin na farki sai ke ta to da su sai ai hajja ba suka har ita har tana da a <laughs> gane ko eh ko da ka dauka to waye sani ba ba yaro ba ko to duk wanda Allah ya masa tsawon kwana ita fi irin shekara 60 to ba shi da abin da zai gaya wa Allah akan bai tuba ba ko bai yi abin da Allah ya so an fahimta ko wannan daga cikin abin da na rubuta wa marigayi sarki Allah ji kansa da rahama a Ado Bayero lokacin da aka yi bikin cikasta shekara hamsin ko nawa ne akan mulki yawwa rubuta masa wannan na tura masa to to kai Allah ya zama maka haurari sauran abin da ya rage maka ka ji tsoron Allah ka riko da abin da Allah ya gaya wa annabi ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin kai aiki da abin da Allah ya gaya manzon Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba lokacin da shekarun suka zo karewa to wannan shi da abin da ya kamaci wanda ya tsufa tare a masallaci ai ta ambatan Allah ai ta wato karatu alqur'ani ai ta nafil fili amma ba kana tsoho ba ana kokkuwar shiga gidan ballo da kai a sunan muna ta gani ana ina ma jin cewa shi da yanzu yana aiki da ya biya albashi wannan baltin ba zai kanta a talabijin ba kan zai je a ganta da shi ina nan to shi ne hadisi yake cewa wanda duk Allah ya masa tsawon kwana har ya kai shekara sittin to an kai ƙarshe wajen yi ma'uzi da zai tuba da ya tuba tunda bai tuba ba to ba shi da abin gaya wa Allah to Allah ka samu tuba tun ba mu kai wannan lokaci wanda suna tambayar da suke na eh. eh yakin hanzari shi da dan ayya ba haushe lokaci ce ko ce ya yanke hangar kwace an kai matuƙa gurin yi masa hangari an gane shi dai yana ba daidai ba matsala a ciki subhanaka wa bihamdika ashhadu an الا بالله هذا ما في يجب تنبيه واعطي تنبيه